Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mata Alfa Radio. Sannan kuma za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. na Maryam Dauda. A yau Alhamis 28 ga watan Maris na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa ƙasar Kamaru don sake jin tattaunawa akan batun magungunan gargajiya. sai a gyara zama domin jin shirin yau da gobe. To galibi idan aka ji batun magungunan gargajiya sai a ga kamar wata baiwa ce ko kuma sana'a ta masu manyan shekaru. Amma a yau za ku ji yadda wani matashi ya rungumi wannan sana'ar. Ba tare da bata lokaci ba za mu fara da jin tattaunawar da wakiliyar muryar Amurka ta yi Maimunatu Sado da likitan gargajiya Dr. Ahmed Amayu da ke garin Duwala a ƙasar Kamaru. Masu sauraron barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wannan lokaci cikin shirin yau da gobe wanda za mu tattauna ne da kwararre ta bangaren mm, magungunan gargajiya ko na ce likitanci a gargajiyance wanda zai gabatar da ganshi nan da an jima kaɗan kuma sanin cewa harkar likitanci na a gargajiyance mafi akasari mun san manyan mutane ne ko kuma dattawa ne suke wato suke cikin wannan harkar amma kuma yanzu mun samu akwai wato matasa daga ciki to daga cikin wannan ne na wato zakulo wannan matashi wanda zai zo ya bamu bayani akan wannan harkar ɗin. to da fatan za ku biyo mu sau da kafa ganin yadda wannan hirar za ta kasance tare da wannan matashin ɗin. Dr. Barka da kasancewa ko na ce sake kasancewa tare da mu kasancewa ba karo na farko ba ne to amma yau wato zabo bibiye yanayin tafiyarka a kan wannan harkar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu malama muna mun gode da mu a wannan shiri yau da gobe to malam kana iya ka gabatar da kanka wani ne kai kuma me kake a halin yanzu eto eh sunana dr ahmad amayo ina nan a mazauni a garin duwala a jamhuriyar kamaru kuma ni wato eh, matashi ne mai wato aiki abin da ya shafi itace wato kayan magunguna da ake shi ne wato musamman aikin da nake akwai waɗansu harkoki kuma da nake eh, yau da kullum a gefe amma dai eh, abinda da na fi iya yi yanzu wato shi ne wato sarrafa magani kaman da aka sani wato muna da wato magunguna da yawa wanda itatuwa da suke da wato amfani a wato lafiyarmu to mu kuma mun karanci yadda za mu sarrafa wannan magunguna su kasance wato sun yi mana amfani a game da cututtukan da muke tare da shi. Dr. Ahmad me ya jawo hankalinka ka kama wannan sana'ar na sarrafa itatuwa a maida su su zama magunguna? eh to wato muna iya cewa sama da shekara goma sha biyar zuwa ishirin wato mun kasance a cikin kungiya na wato masu yada amfanin magunguna da yake zuwa ga kasashen wato waje musamman amurka da wato yake zuwa kuma mutane suna wato yin wato eh, taro na sanar da mutane yadda wato wannan magunguna yake kawo tasiri a wato eh, tasiri a lafiyanmu wato mu in afirka to kuma wannan kuma an nuna cewa wannan magunguna ba wani abu bane wato itatuwa ne ake hadawa saboda a zamar da shi magunguna to iga nan ne wato hankali na ya koma akan cewa me zai hana mu ma wato ya kasance muna da wato eh, itatuwa mun san a lokacin kakanninmu da yawa suna amfani da wannan itace na wato kawo wato sauƙi ko kuma neman kuma eh, lafiya ga wato cututtukan da muke tare da shi an san akwai sassaƙin da ake yi akwai su jijiyoyi akwai su ganye akwai su fulawa da ake haɗawa kuma alhamdulillah na samu kuma sauƙi to shine wato tun wannan lokacin mun samu wato wannan tunani amma da yake bamu da ilimi zurfi a ciki kuma bamu da hali to shi ne wato muka dan ba da lokaci na koyo na nema ha da bincike ha zuwa wato ga wannan lokaci wato nan da wato shekaru biyar da suka wuce da muka fara kenan shiga wato daji wato hira da wanda suke da wato sani akan wannan to mu kuma mun je mun karanci yadda wato za a haɗa magani da za a sha da ba za samu illa ba a jikin mutane to hakan dai muka soma da kaɗan kaɗan har Allah ya sa wato mun shiga wato manyan wato manyan eh, eh, makarantu na koyar da wannan wato harkoki yadda ake hadawa yadda ake zamar da shi wato kaman su kwaya yadda ake zamar da shi siro to dai da sauransu to a hannun ne wato muka shiga cikin wannan harka yau mun kasance muna wato ɗaya ga cikin wanda suke sarrafa magani kuma ta hanyar wato hanya ta wanda aka, kore ta wato hada wannan magunguna To, Dr. Ahmad shekaru nawa ne kuka kwashe wajen karantar wannan sana'ar ɗin? na sarrafa itatuwa da ganyayyaki da so fulawowi a maida su magunguna eh to a gaskiya mun fara da amfani da wato itatuwa ko kuma magungunan da waɗansu suka sarrafa a nan ne muka fara a nan sai mun ga akwai gazawa a ciki akwai abubuwan da ya kamata a ce an yi ko kuma an ƙara a cikin wannan wato harka to anan ne mu kuma muka ce ya gamata ya dace mu je mu nemi ilimi to mun kwaje sama da shekara biyar muna ciki wato neman wannan ilimin da ake sarrafa kuma wannan ba a fili guda ba mun yi kasance mun yi wato wannan karance karance da kuma bincike a najeriya mun ce kaman benin republic kaman su niger kaman su burkina kaman kamaru to duk wannan wato waje ne da muka je muka bibiya muka nemi yadda za mu wato karanta kuma mu karu kuma da ilimi yadda za a sarrafa wannan magunguna za a ce dai sama shekara biyar muke wannan wato koyo da kuma da kuma bincike akan wato itatuwa mu na afirka dr amayo yaya kuke gane cewa wannan itacen ko kuma ganye ko kuma fulawa ko jijiya wannan za ta yi tasiri a jikin ɗan adam shigowa kuke yi da wannan ganyen wajen aiki wajen sarrafawa sa'annan ku duba wanda ya fi dacewa da jikin ɗan adam ko dai yaya kuke tafiyar da wannan lamarin ɗin eh to malama mai muna muna amfani da abu guda biyu zuwa uku za a ce na farko akwai wato itatuwan da muka samu muka tsinci shi wato tun zamanin iyaye da kakannai suna amfani da wannan itace to an san wannan ga kuma amfani da yake wato ga, jikin mutane ko kuma inda yake waraka akan wato cututtuka to akan wannan wato za mu iya ci gaba wato da wannan a wannan itatuwan da muka samu to musan san afirka kamar da lokacin da babu wato magunguna wato na kemis Eh, da farmasi eh, wato magunan da ake yi zuwa da shi ta kasar waje ta turai to akwai wato itatun da ake amfani to ta farko muna wato wannan amfani da wannan sanin da iyaye da kakannin suka bari wato na itatuwa na biyu kuma akwai bincike wato shine wato amfanin bincike kowane itace muna gane wato akan bincike akwai abubuwan da yake nuna mana wannan magani a jikin wannan magani ko ta sassaƙi ko kuma ta ganye ko ta jijiyoyi ga wato amfani da yake yi muna gane wato shine wato amfanin karatun kenan akwai yadda ake ganewa wato ta, ta, ta haka eh, inda za ka hada ka duba in wannan magani bai da illa a jikin mutum akwai inda ake ganewa eto eh a uh, gaskiya kamar yadda muka sani ta bangaren na turawa na harkan likita na wato turawa muna gani cewa suna amfanin gwaje-gwaje kamar ta jikin berori da sauransu wajen gane cewa wannan maganin eh, zai illa a jikin mutum ko kuma a'a zai iya ya wato ya kawo waraka ga jikin dan adam to ku ta wata hanya ne kuke bi wajen naku gwaje-gwajen ta yadda za a fi wato gane eh, cancancin wannan wato maganin din. eh to kisan wato wannan shani na hada magani shani ne wato da yake dan dan guya akwai abubuwan da fahimtanci fahimtanci na dan guya kadan saboda akwai yanzu kamar yadda ake yi na beran nan beran nan wato na gane cewa idan wannan magani yana ka illa a cikin mutum yana kira wannan wato acute toxicity ha gani wato idan na mutum in ya, sha wannan magani menene zai faru ga wato ga jikin shi da kuma wato eh, eh, kuma zai ji wannan wani illa ne zai kami shi saboda illoli kuma za a kasha su za akwai kashi guda uku wato biyu zuwa uku na farko a gani nan take idan mutum ya sha me yake bi bayan wannan abu ne da zai iya wato ko wato ya kawo ga mutuwa akwai wato kwayoyin da idan an sha ma ana wato samun wato matsala da za a iya mutuwa nan take to wannan na farko kenan na biyu kuma za a gani akwai akan wato abin wato zai iya matsa mutum Yin da wato kamar ko su gudawa da sauransu ko kuma amai ko jiri wannan duka wato za a samu wato itatuwan da suke da dauki da wannan wato eh, eh, wato wannan matsalolin din to eh, na uku kuma akwai kuma wanda nan take ba a jin komai ba za a bai zai kai ga mutuwa ba kuma bai zai ka wato wannan illoli irin su gudawa da sauransu amma kuma a ci gaba wato shan wannan magani ko kuma a gaba za a samu matsala kamar ko akwai bangaren abin jikin shi da zai iya mutuwa kamar ko matsalan ido kamar abin da ya shafi ko magana ko mutum zai ji ba wato ko kuma ta bangare irin su mazakuta da sauransu wannan duka wato da ba za a ba za gane yanzu yanzu ba amma akwai wato matsalan da wannan zai haifa wato nan gaba to shine wannan duka Eh, muke wato eh, hada akwai yadda ake yi a muna da wato yadda muke yi to kuma a gaskiya shi an hada da wannan wato system da ake yi na, na turawa da wanda za a amfani da su bera da za a gani kuma za a jira a wanda ake yi wato wata uku ya isa za a san wato karancin abin da ake yi kowane magani wata uku ne to akwai na wata shida akwai kuma na shekara zuwa ma wato sama da shekara daya wato wannan ne wato binciken da za a yi idan bayan mu yi wannan bincike an ba mu wato mun gane cewa babu wannan illoli to nan ne kenan ake ba da wato oda cewa da kuma eh, takaddan da zai nuna cewa mutum ya isa wato ya fitar da wannan maganin shi kuma babu wata illa kuma zai iya amfani ga cututtuka. jama'a masu saurare har yanzu dai ana tare da shirin yau da gobe daga sashen Hausa na muryar Amurka. Ga malama Maimunatu da ci gaban tattaunawarta da Dr. Ahmad Amayo. To yau Dr. Amayo sai muka ji cewa mutane a yanayi da muke tuntuɓar mutane sai muka saurari cewa yau mutane sun fi wato karkata ta harkar wato magunguna ko kuma na ce sun fi karkata wajen neman lafiya ta magunguna ta bangaren magungunan gargajiya fiye da ainihi da yadda aka fi wato karkata ta ainihi bangaren magungunan da ke zuwa mana daga kasar waje. shin me ya kawo wannan canjin din da ba a tasirantuwa da wannan magungunan ne sai dai ko a yanzu ne dai ido ya waye kuma aka gane cewa an fi tasirantuwa da magungunan gargajiya eh to wannan wato wayewa wato al'umma ne kuma da kasance kuma matasa sun bude ido sun nemi wato yadda ake sarrafa wato waɗannan maguna suke zuwa mana da ƙasar waje wato kin san eh, yau eh, dama illan da ake samu a game da wato magunguna na gargajiya shine wato rashin sanin adadin da wato mutum zai iya amfana da shi kuma ya yi mishi kuma amfani ba tare da ya kama mishi matsala kuma a jikin shi to wannan to mu kuma alhamdulillah abun da muka sa wato akan bincikenmu da kuma karatunmu shine musan san wani adadi ne amfanin maganin tukuna mai wani amfani ne yanzu an san magungunan da yake zuwa kaman turai ana kira kaman akwai magani na antibiotic akwai su abin na anti-inflammatory antifogic wato duk wannan wato abubuwan da su suke zuwa su gaya mana wato wannan kamar idan eh, magani an ce antibiotic an san wato abu da yake wato saurin wato kawo waraka a game da wato cuta ko kuma ko ciwo to she kasance mun je mun kara ilimi na sanin cewa ga aladin da za mu yau wato hatta eh, a nan afirka waɗansu idan sun ga wato abin da muka sarrafa na maguna idan sun ga kaman abu ne mun fita da shi a waya ko kuma mun shiro din shi kuma mun ce musu kuma magani na gargajiya wato suna suna wato mamaki to wannan ne aka sani wannan ne ake amma yanzu ne yake kuma an dawo ana kuma an fitar da wato waɗansu bangori da yawa da yake kama da wannan magunguna na turawa to shine wato al'umma sun mayar da hankali cewa kan wannan kuma bayan wannan kuma ana samu kuma waraka alhamdulillah yau ya kasance ma ko a asibiti akwai wanda suke amfani suke aiki da mu wato idan sun kasance sun duba sun cuta ya kai cuta kuma ba a samu wato wannan eh, solution ana iya wato gayyatar mu kuma mu gawo mun fahimci wannan cutan muna iya cewa ko za mu ko ba za mu iya ba to nan ne wato abin ya kawo yanzu an soma ga an soma wayewa za a ce ma har yanzu ma wato waɗansu basu basu gane ba saboda har yau waɗansu suna wato wanda eh, suke da ilimi sosai wanda suka karanci wato abin da ya shafi scientific wato na abin da ya shafi na turawa har yau ba su yadda cewa mu ma muna da wato wannan amfanuwa da za mu yi da kuma mu saboda mu kawo kuma waraka a game da wato a cutuka. To, Dr. Yaya, yaya za a yi a ce wato ainihi ta bangaren likita na turawa ba su iya su warkar da wannan cutar da kaso baka ambato ba duk da cewa ka ambaci kamar na olsa da sauransu amma akwai waɗanda muka ji suka ba mu bayani akan cewa sun samu waraka game da ainihin cutar kanjamau ta hanyar kuma eh, likitoci na gargajiya to ya za a yi a ce wayancan bangaren su ce su ba za su iya su warkar ba amma kuma sai a samu waraka ta bangaren likitoci na gargajiya me za ka iya faɗa game da hakan eh to haka ne kamar da ka ce wato cuta kan zama turawa sun nuna wato kuma duniya sun san cewa an nuna cewa wannan cuta ce da ba za a iya wato warkar da shi ba to amma shi dai ya kasance a bincike da ake yi kuma akwai cutukan da wato su turawa ne suke kirkirowa to abin da aka kirkiro kuma za a iya kuma a warkar da shi to kenan ai ba amfani kirkira da shi wato an kirkiro da shi ne wato na nuna cewa wato wannan cutar sai dai ana ci gaba da shan magunguna kawai wato amma babu waraka to mu kuma a nan wato mun san akwai da wato akwai ayar da ya sauko ta cewa dukkan kuma cuta akwai maganinsa kuma an ce kuma mu din wato kowa inda kake kuma duka kana kuma tare kuma da wato maganinka wato shine aka yawanta bincike da yake kuma alkur'ani ne kuma mun san kuma duk abin da ya zo ga alkur'ani babu ƙarya ciki to wannan ne wato ya ba da wato karfin gwiwa na neman wato warak wato neman eh, eh, magungunan da zai warkar da dukkan cuta to mun san dai ha'in an kira wannan abin cuta mun san kuma za a kuma samu magani da zai warkar da wannan abin to nan ne wato muka aka yawanta bincike to kuma mun kasance kuma mun samu da yawa wato cikin eh, masu sarrafa magani sun gane cewa ga abin da ake hadawa kuma alhamdulillah kuma yana warkar da wannan cutuka kuma mutane na amfani da shi To yanzu kuma ga abin da wasu ke cewa game da magungunan gargajiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barka ce Hajiya Jummai nake son yi dan bayani akan magungunan gargajiya don gaskiya magungunan gargajiya tana da fa'ida kwarai da gaske saboda tun zamanin da iyayenmu da kakane kam da shi muka aka fara da shi aka fara aka sani ake yi in dai mutum ya bi akan ka'ida to in allah yarda zai ga biyan bukata za a ci ga nasara to saboda haka ni gaskiya maganin gargajiya yana da fa'ida a na domin wani abin ta asibiti ne za a gani wani kuma a yi asibitin a yi asibitin ba za a samu nasara ba sai an biyo ta gargajiya sai a ga allah ubangiji ya kawo sauki to ni dai gaskiya na yadda da maganin gargajiya sai dai waɗanda sukan ɗauka wani lokacin ɗin ne babu abin ba limit san limit ne amma idan ka bi ka'idan da aka ce maka hakan za ka yi to lallai ne za ka ga biyan bukata bi izinillah to allah ubangiji ya taimake mu akan cututtukan da yake damu gallaban mutane allah bamu lafiya bi izinillah a yi wasa da maganin gargajiya To ke malama muna sauraron ki ya sunan ki ra'ayin ki game da magungunan gargajiya. salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu gaisuwa da fatan alhairi barkanmu ina gaida kowa da kowa ta wani na ce halimatu ibrahim ina so yi muku magana kan fa'idan maganin gargajiya maganin gargajiya eh yana da kyau yana da kyau amma dai wato bai da dai dos ne kamar na dafta baskai na dafta sai ai maka gwaje-gwaje da aune-aune tukuna ba ka maganin da ya tafi da jininka da kuma shekarunka to maganin gargajiya kuma wato matsalan shi dai in an ce dai ka sha kofi guda dai ka sha rabi don wani za ka sha kofi gudan kila ka bai da karfi sai ya dame ka amma ka yana da kyau yana da kyau mm, yana da kyau in ka sha dai yana taimako yana da fa'ida sosai ma amma ka sha daidai-daidai mm, in ka sha ka bai dame ka ba za ka iya ka kara amma yana da kyau gaskiya maganin gargajiya To, Madala mun gode sosai da kasancewa tare da mu cikin wannan shirin ɗin. Kuma kuna muna godiya ga dukkanin masu sauraronmu. To da fatan sun ji daɗin wannan hirar tare da Dr. Amayo. Sai wani mako kuma za mu zo muku da wani sabon batu. kun ji yadda dai hirar ta kasance da dr amayo wanda mun san a baya wato dattijawa ne suke harkar wannan likitanci amma a halin yanzu matasa ma sun tashi tsaye wajen ganin cewa sun shiga cikin wannan harka na likitanci a gargajiyance domin taimakon wato al'umma da kuma kawo musu waraka a rayuwarsu da kuma nuna cewa wannan wajen ba kawai na dattijawa ba ne matasa ma ya kamata a ce sun kasance a wannan wato wajen din wajen ba da tasu gudunmawar ɗin to a dai na muka kawo ƙarshen wannan shiri sai wani mako za mu zo muku da wani sabon shiri ko batu in allah su ya yarda to madalla yanzu kuma sai fannin kwalama A yau za mu je jamhuriyar Nijar tare da Tamar Abari mu ji yadda ake yin waina tare da bakuwarta. Assalamu alaikum. Sunana Sakina Malam Ado. Yau za mu gabatar da yadda ake waina. Ana yin waina don a yi a yi sadaka. Kuma an yi mutuwa arba'in ana waina. Kuma in ka ayu kai da wanka kana waina. Kuma an gwada ka ta ayu kana to waina ka je biki. Duka wannan ana yi. Waina hatsi ka surhu hatsi. shi sai a zurta. a baka sai a rabare tsakin wani mai tsakuwa a wadda shi kuma sai ka wanke in ka wanke ka bar shi ya jika in ya jika sai a kai shi tahuna a niko kuma in zaka ba da nika sai ka huda tsaki bi kake raba kenan bi kake raba kuma na garin ya yawa guda gari guda tsaki yawa bi ake raba na garin ya yawa ce guda gari guda tsaki shi ma mai nikan ya sani mm, in aka ce waina in aka ce na waina ne mm. to in aka kashi kuma sai a nemi biri sai ka zo ka diba shi ka gyara shi in ka tsintsince ka gyara ka raure shi kuma sai a zuba min ruwa ka zuba mishi ruwa an yi jika jika jika aka tace shi mm, aka zuba ruwa ina ake sa shi aka zuba ruwa sai a sa shi a bahu ko a rigana mm. kawai a cikin bahu haka nan a bahu kurin an an jika shi ake zuk a bahu sai a kawo daro ko roba a sa kasa sai a rataye shi shi bahu mm. in kuma rigana ce katuwa an kuka zuba sai a kaba babbar tukunya sai a dora akan to daskin wani shi da shi mm. so kuma ga gari an nuko mm. sai ka ɗauko tukunyar ka share ka zuba ruwan biri in ka zuba an yi tausa sai ka ɗebo tsakin wannan ka zo ka talga kamar dai talgi na tuwo cikin birin ake talgawa cikin birin ake talga mm. in aka talga shi ka rihe shi kana yi kana motsa kana yi kana motsa har da hu. in ya hu ya kare sai ka zo ka ɗauko wannan garin ka tona shi a babban makayi Mm. sai a sauya babban roba sai a sauya tsakin wannan talgin da wannan talgin sai a sauye shi a ciki cikin gari in aka jima da akwai koshi a rika tona shi ana tona sai ya sanyi salaf in ya huce kuma sai a dauko miciya a rika gamawa ana gama ana gama sai ka tuke shi tas ya gamu ya zama gumba ko mm. kuma sai a gyara wurin makani a rihe kawai aka gyara kan da sa ya yi tsami in mm. an tashi ko da asuba ma daga an tashi kawai a dama mm. ko ba dukka ba ake dama shi sai a ɗauko maka ya rika tsakura a dama in aka ɗora aka toye halohi a zo a tsakura amma a dama kamar na ga ana sa ruwan kanwa ana sa ruwan kanwa mm. da ruwan birin sauran da aka bar su ake dama da sukari za a toya ne kana rika sa ruwa yawa ruwan eh, birin da ruwan kanwa da ruwan kanwa da ruwan biri mm. ita kanwa kanta a cikin ruwan birin ake zuba ta ake jikata mm. ya rika dama da shi in aka toya aka kare halo sai a kwalho wani in da yawa ne ba a dama shi duka mm. to wale ya ake toya. ko tan da ko kasko a da akwai kasko sai a dora kasake na laka haka kuma akwai tanda to duk wanda aka samu yana yin waina in ka wanke tan da ka zo ka zazzaba mata mai in manye zahi kuma ka zo ka zazzaba kullun ka zazzaba kullun kuma a sa wuta can an jima sai ka juya in ka juya kuma sai ka kawo wani man mm. daga an ka juya ka zazzaba ka zazzaba ka yayyafa mata daga sama mm. in aka jima can kaga kaman ta dahu kana iya juyo ta kuma ka danna mata kuyarki in kaga kuli ya huto bata dahu ba sai ka maida ta mm. in kuma kaga babu kuli ta dahu a kwashi mm. kuma sai a zuba wata to ita waina an ce bata son wuta da yawa ko bata son wuta da yawa ana sa wuta da yawa baki take sai mm. ta baki kirin ta kone kadan kadan ake sa wuta sai ta yi jan kurgunin kyau ta dahu ta ba ba algauga ba ce in kada gauga kona ta kake ta wani lokaci wasu kamar wurin dama kullum wasu suna sa kamar albasa haka ko wani abu ko wani attarugu mai so kwa ana sawa hmm? ana sawa albasa hmm. da attarugu hmm. kwarai ku akwai masu sa kuma akwai wanda basu sawa a cikin kullum a cikin kullum ake sa kuma wanda ta yi daɗi to ita wannan wani kamar da mi ake cinta wannan in ta sadaka ce da sukari suke zuba mutane su dan kula su ci eh in kuma wani ce aka aka yi ta sai da da yaji in kuma a gida aka yi ta dan a ci dama kun dafa ku ko kun yi ku ta nama ko kaji ko jan nama mm. in aka zo aka raba kowa da miyar shi iya a cikin ta gida ce Domin sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin na yau. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da sauran abokan aiki. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa a sha ruwa lafiya.